Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauran ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kamata ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa a kan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a nomad da da kuma niya. hawa kuma ana iya samun alfa rediyo na kuma sun da ke kasar ghana su kuma masu na'urar kwamfuta duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samun mu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Masu yare assalamu alaikum barkamu kamar haka yanzu din ma Ladan Ibrahim yau ne tare da Hafsat Bello dan mai soro da ma sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muka sake dawo muku da wani sabon shiri da wannan daren. A cikin shirin kuma za ku ji hanyoyin wato alfanun hanyoyin sadarwar zamani yadda suke taimakawa wajen aikewa da sakonni da kuma illan da suke yi. Idan muna da lokaci za ku ji yadda wasu bayan Allah suka gudanar da zanga-zangar lumana a garin baza a jihar Tawa domin ɗage gudanar da ayyukan gina kamfanin suminti da suka ce na samarwa jama'ar su aikin yi sai kuma aliyu mustafan sokoto da zai shigo da shirin labarin wasanni amma duk waɗannan sai kun cikakkun labaran duniya. litinin ne kuma wakilai 'yan majalisar wakilai ta amurka ƙarƙashin jam'iyyar democrat suka matsa don ganin an bayyana martanin su kan kishiyar kasidar bayanai da 'yan republican suka fitar wanda ya zargi hukumar binciken manyan laifuka ta amurka wato fbi da a wuce gona da iri a binciken da suke yi kan katsalandan din da rasha ta yi a zaben shugaban ƙasar amurka na shekarar 2016 'Yan majalisar waɗanda ba su da rinjaye a kwamitin kula da tattara bayanan sirri a majalisar na kira da a yi kuri'a domin ta share fage su faɗi ra'ayinsu a kan bayanan sirrin da 'yan jam'iyyar Republican suka dogara a kai suka fitar da rahotonsu mai shafi hudu da ke zargin na FBI a makon jiya. A wata magana da shugaba Trump ya yi ta shafin Twitter a safiyar yau Litinin, Trump ya caccaki shugaban maras harin jayi a kwamitin ɗan Democrat wanda yake yi wa lakabin ɗan tsirt Adam Schiff. Wakilin mai wakiltar jihar California ya kira kasidar ta 'yan Republican a zaman shafa hukumar FBI bakin fenti. duk wani sa ran da ake yi cewa wanda ake zargi daga cikin waɗanda suka kai harin da aka kai a birnin paris salah abdulsalam zai bayar da ƙarin bayani a akan abin da ya faru ya watse a yau da aka fara shari'arsa a birnin brussels inda aka tsaurarta matakan tsaro a kotun kuma aka cika makil da jama'a abdulsalam dan shekaru 28 ya bayyana a kotu saye da farar riga da kuma ya kuma ajiye gemu kuma mafi akasarin zamansa da ya yi a kotu bai ce komai ba ya kuma kiya tashi tsaye a lokacin da alkali ya umarce shi da yin hakan kuma ya kiya amsa tambayoyin da aka yi masa daga baya abdulsalam ya ga laifin kafofin yada labarai da zartar da hukunci a kansa gabanin ma ta saurare shi kuma ya ce ana ta bata musulmi babu gaira babu dalili tare da ba tare da kautawa ba yan jarida sun roto ya kara da cewa na barwa allah komai Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya faɗa a yau Litinin cewa matsayar da kasashen duniya suka cimma ta kirkirar kasar falasdinu kafada da kafada da isra'ila sai ta yi tunanin yana ƙara wargajewa a kuma lokacin da harkokin zamantakewa da tattalin arziki a zirin gaza suke ƙara taɓarɓarewa kuma zai iya kai ga a ƙasa zama a zirin na gaza da shekarar ta 2020 gitaras ya soki Isra'ila akan ci gaba da gine-gine a sansanonin 'yan share wurin zauna tare da faɗaɗa su a yammacin kogin Jordan tare da a gabashin birnin Kudus yana mai cewa hakan ya keta ƙudurorin Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma dokokin ƙasa da ƙasa ya gaya wani kwamitin majalisar ɗinkin duniya da ke kare 'yancin falasɗini cewa wannan babban cikas ne ga zaman lafiya da kwanciyar hankali kuma dole a tsai da shi ya ƙara da cewa amfani da ƙarfi da tsokana na sakawa mutane tsoro da rashin yarda a cikin zukatansu. Sakataren ya nanata maganarsa ta cewa da Isra'ila da sabuwar kasar Falasɗinu za su iya ƙirƙirarin cewa birnin Kudus a matsayin babban birnin su, amma bai yi magana a kan sanarwar da shugaban Amurka Donald Trump ya yi ba, na ayyana cewa Amurka za ta maida ofishin jakadancinta zuwa birnin na Kudus daga Tel Aviv a ƙarshen shekarar 2019. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da kenan birnin washington dc mataimakin shugaban kasa amurka mike pence ya fara ziyara aiki zuwa arewa maso gabashin asiya a wannan satin yana sa ran ziyartar kasashe goma a wannan shekarar ciki har da kokarin takawa koriya ta arewa birki a farfa farfagandan da za ta yi da zuwanta wasannin olympic a makwabciyarta ta koriya ta kudu wani jami'in fadar white house ya gaya wa manema labarai a safiyar litinin kafin mataimakin shugaban kasan pence ya bar amurka cewa hukumomi a washington ba sa son koriya ta arewa ta kwace bukuwan wasannin da farfagandanta mataimakin shugaban kasar a ziyarar da zai kai tokyo da seoul wannan satin zai yi kokarin zafafa matsin lamban kan hukumomin koriya ta arewa su tsaye da ayyukansu na kera makamin nukiliya da na makami mai linzami wannan yana zuwa ne a daidai lokacin da kasashen koriyoyin biyu suke tuntubar juna kuma ake samun rahotannin cewa an sami sabanin ra'ayi tsakanin hukumin da suke birnin seoul din da washington kan yadda za a tunkari koriya ta arewa labaran duniya ke kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka amfani da hanyoyin sadarwar zamani da suka hada da facebook instagram text message whatsapp to go badu da dai sauransu suna taimakawa wajen gaggauta aikiwa da sakonni tare da ilmantar da jama'a to sai dai kuma illan waɗannan hanyoyin sadarwa na kawo tashin tashina kamar yadda architect sa'adatu aminu ke cewa ta shaidawa ibrahim abdulaziz a cikin wannan rahoton yana da illa sosai saboda ana samun abubuwan da ba shi bane ba ana yadawa ana samun maganganu dai irin wanda ba a tabbatar da sahihancin shi ba sai a ɗauka yaɗa while kuma in aka bincika ba hakan ba ne asali ya faru ba ba a bincika abu mai kyau kafin a yaɗa shi a a hanyar yada <laughs> zumunci na abun nan social media so inda a ce za a ɗan samu lokaci dai kaɗan a duba ko a samu sahihancin magana kafin a rubuta ko kuma a yada ko na hoto ne ko kuma dai rubutu ne kawai da zai fi abun nan za a fi samun alheri sosai akan yanda ake yaɗawan din yanda ake yaɗawan in dai ba na gaskiya ba ne gaskiya yana kawo illa dewa yana iya kuma tada ko husuma ya tada hankalin mutane har ya resultin to abubuwan da ba shi ba na fitina ko kuma wani abu shi malam muhammad lawal ɗanladi ya ce ma abin mamaki ne wasu sun taba yin amfani da hotunan su lokacin da aka samu tashin bom wanda ma ya rutsa da su a masallacin kwalejin su to amma kuma sai aka yi amfani da irin waɗannan hotuna a matsayin ɗaya daga cikin hotunan rikicin yankin mambila a jihar taraba ya ce a wannan koya ma ba shi mamaki matuƙa. yanzu yawanci abin da ke faruwa a social media nan karya ne ake yaɗawa da jita-jita da gulma tsakanin al'umma don haka yana aifar da fitinu da yawa yana aifar da tashin hankali da yawa ba zan taɓa mantawa ba akwai wanda nake nake kwance sai na bude facebook dina kawai sai na ga ana faɗa mambila amma wanda ya ɗauko hoton sai ɗauko hoton bomb blast da aka yi a jambutu cikin jimeta sai sa ya ce gashi an kashe fulani a mambila kuma ina cikin lokacin da ya bomb blast na, na, jambutu kawai sai tura masa na ce ka ji tsoron allah ka cewa in mutum ya yada irin wannan abubuwa to ba alheri ba fa zai rinka haifarwa so social media ya ta al'umma ya lalata al'umma da ƙarya sun zama makareta ana samun fitinu-fitinu ana yin abuwa kaza sai ka ji an yada shi kaza ya faru kaza ya faru kuma yawanci ba gaskiya abin da ke faruwa ba kenan to yalla bai ko shin ma wace kafa ce tafi illa a cikin waɗannan kafofin sada zumunta haila yau dai ga malamin kwalejin kimiyya. wanda ya fi illa shine wannan whatsapp domin whatsapp kai ne kadai wanda aka tura masa sakon kake gani da kuma wanda ya tura masa sakon yana kunshe da abubuwa da yawa wanda idan ma kai sa'a kenan kai sharing din su to nan ne ma za ka dan samu sauki a cikin al'amuran domin za a fayyace ma ko gaskiya ne ko ba gaskiya ba don ana turo sakonni dewa masu ɗumbin yawa wanda ba su da ma'ana babu sos. ba inda aka ce ina aka samu wannan abun babu shi don haka wannan shi ya fi kowane harka na social media illa kuma ya kamata a ce mahukunta sun yi wani abu a kai sannan mu a najeriya ba mu da statistic na ce ok wazop nan sakonin da ke tuwa tauri mutane ya illa ema eh, illa harka kaza ba mu da shi ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya da ne ka gane shi ne kawai iya mai. To madalla a kan wannan batu ne za ku kira mu domin ku bayyana mana ra'ayoyinku alfanu da ko kuma illan yadda ake amfani da waɗannan wurin aikiwa da sakonnin ƙarya. A can garin Melbaza kuwa Melbaza da ke cikin jihar Tawan jamhuriyar Nijar jama'a ne suka gudanar da zanga-zanga na lumana domin dakatar da ayyukan gina kamfanin siminti. ga abin da daga cikin jagororin zanga-zangar musa ibro ke shaidawa haruna mamman bako saboda an waye gari wanda gari da ka gane shi Allah maka dibi ga kamfani maka dibi na kamfani su aka saka an kace aka jirka nan cewa za a za a zakwa a kina cikin shekara uku wata za su samu aiki ko ya samu harkar yi an ka waye gari an ka saka yau shekara bakwai cikin kwana bakwai cikin kwana uku abinda za a yi cikin shekara uku an ka saka yau shekara bakwai abin ya zama cikin dirisa ga kina mun cikin halin haƙula ga yana kamfani na cikin mutu bakwai da bakwai musan cikin halin da muke ciki ba a dai shekara ta dubu da goma sha ɗaya ne jim kaɗan bayan ya karɓi madafan ikon janguriyar Nijar Alhaji Muhammadu Isuhu ya jagoranci bikin aza tubali na farko na gina sabon kamfanin simintin na malbaza sauran jama'ar da suka halarci jerin gwanon na lumana a garin na malbaza a yau da safe sun yi mana karin bayani musoma da muhammad nuhu arzika wakilin ma'aikatan kamfanin simintin malbaza yana nuna amfanin wa'angan ma'aikata ma'aikata a cikin garin malbasa da kuma gundumar tawa gaba daya kun san eh, a asalin garin malbasa girka shi yana kalkashin girka simantiri eh, wa shiga ta malbaza nan ne ma'aikata ka aiki ka samo kuɗi kuɗin nan a kashe su a cikin garin malbaza kowa ya yi amfani da su alhaji yusufu ahmadu sunana a wannan zanga-zanga da ta faru a yau ta nuna mana cewa da gaske da gaske mutanen malbaza suna cikin wani hali sunana domin ne amma sunana na gaskiya hafsat sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mun kai kuka ga Allah mun kai kuka ga magabata muna cikin wahala mata saboda namijin da duka ka abu a cikin ya kai mata sai dai su shafu nana alimu muni kaila kore indiyawa da an kai an haddasa shi ne ba tare da laihinsu ba muna da labari da sandika da ainihin wasu masu hudi a na cikin kamfanin sun ka hada baki sun ka te sun ka yi ma gwamnati karya sun ka ce ga lahin indiyawa mu ba mu ga lahin indiyawa ba an ka kore su an ka hana musu idda kamfanin nan dan wata mabukata tasu matasan mu duk sun wace sun bar kasa a daidai lokacin da ya karbi masu jerin gwanon wakilin gwamnati cewa da shugaban gundumar baza malam umar ibro ya yi musu jawabi kamar haka kamin ku yi wanga jerin gwanon, lalle matsala ta ma'aikatar gidan suminti cewa da izini matsala ce wadda mun ka iske ko mun ka zaka mun iske akwai matsala sosai ana kokari lalle ganin cewa an ciwo kan wannan matsala saboda ma'aikatar ta tafiyar da aiki yadda ya kamata na farko na biyu kuma wannan sabuwar izin da an ka kafa a ga cewa da an samu an yi da ayyuka da ya kamata saboda a ƙara yawan simintin da ake yi wannan bisa ga wannan niyya mun kai Haruna Mamman Bago na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga Malbaza a jangurin nishar Mazan Allah magani, annaban Allah na magani, talakawa ma na magani, kaga don tilar makula da su. tunda jirgin birnin Yamani, shi jirgin birnin Ingila, to ja kaɗa da Italiya in yi To madalla har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC kamar yadda muka gaya muku za ku kira mu ne domin ku bayyana mana ra'ayoyinku akan illar hanyoyin kafan sada zumunta na zamani da suke yi wurin aikiwa da sakonni amma kafin nan a shakata da wannan yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To madalla mun samu kira na farko daga Kaduna waye daga Kaduna? Tana magana da Ibrahim Bello Sokoto daga nan Kaduna ɗalibi mai karantar kimiyyar siyasa a jami'ar Danfodi University Sokoto. To Ibrahim me ra'ayinka game da wannan batu da muke yi? Gaskiya ra'ayina ya kamata gaskiya a ya kamata a sa tsaro sosai saboda mutane suna yada labarai wanda bai da sos kana zaune ana iya zuwa ce ma ga abu ya faru a guri kaza ko harkan karatu ko wani abu a ce an yi kaza alhalin ƙarya ne mutum yana ɗaki yana ɗauki tsara labari zai tsara labari ya gaya ya ce gashi gashi gashi abu ya faru a halin ƙarya ne ko iya haka ya faru wata ke jaka a yanan gizo na facebook da ta sa kwankwas ya bar jam'iyyar apc mutane banne da yawa haka sun ɗi wannan dabarar suna ta wash layin ibrahim ya tsinke to mun samu kira daga bauchi waye daga bauchi eh ma'azu gayu mai wake daga karamar hukumar ita ga jihar bauchi to ma'azu me ma'azu gayu me ra'ayinka game da wannan batu eh to alhamdulillah ni gaskiya a gani na wannan laifin laifin mahukunta ne me yasa ka ce haka Eh, akwai dalili saboda duk abin da zai iya fitowa da sanin su duk abin da ake yi nan duk iya abin da ake gani abin da ake yi duk abin da ka sani suna da sanin su ni na kenan yan mutum ya kwance cikin ɗakin shi ya rubuta labarin ƙarya aika kana ganin mahukunta sun san da ya yi haka eh to amma su suka buɗe wannan layin da ake yi kuma dama da niyyar haka suka yi to me ya kamata mu mutane mutane su yi eh to wannan kuma ra'ayi mutane kuma inda za su gane kana ji ba ina jin ka hello ina jin ka yawa to ni a ra'ayina inda mutane za su gane irin wannan mutane duk tunda kowa da layinsa da lambarsa an san irin wadda suke irin wannan to hukuma ta yi aiki a kansu to mun gode kwarai malam mu'azu bari mu je yobe waye daga jihar yobe Allah Abubakar kurkushe to malam Abubakar me ra'ayinka game da wannan batu ra'ayina shine in aka kama mai laifi kawai a hukunta shi in har ana bari to shine yake kawo wannan matsala to mun gode malam abubakar Allah ya sa mu hukunta sun ji wannan shawara naka kuma su duba su auna su gani in ya cancanci muna magana ne akan shin wasu illoli kuke ganin waɗannan kafofin sadarwa na zamani suna haifarwa wurin aikiwa da sakonni. to mun samu kira da kaduna waye daga kaduna Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala. Adamu Jeji daga kamfanin fate da ke Kaduna, nigeria To Adamu Jeji, me ra'ayinka? Eh ba shakka har ga Allah irin waɗannan abubuwa wasu dace kwarai da gaske. To me ya kamata a yi? Ma idan yawwa abin da ya kamata a yi gaskiya mu nan ƙasar an saki layuka kowa kawai ya samu layi barkatai ne na layukan wayannan wasu ba rijista gaba daya. amma idan ka duba ka je kasar china za ka ga samun layin kawai na da matsala ta a ce ka laki layin waya sannan ko ba shakka kayan da mai magana na farko ya faɗi cewa an saki abin tsaka to muna fata hukunta za su fitar da tsari wanda zai kasance hukunci akan wanda za su rika tura sakunkuna musamman na tashin hankali wanda ba a yi ba ko kuma an ya wani wuri a ɗauko a gabatarwa a ce gashi nan ana yi a wuri kaza wannan shine kaɗan daga cikin abin da zan ce. to mun gode kwarai a da mu je bari mu je bauchi waye a jihar bauchi. sunana ayuba garba imam daga kafin madaki a jihar bauchi to ayuba me ra'ayinka game da wannan batun ra'ayina yana da kyau da mutane su gane shi harka na abin da ya shafi social media hmm. wato abu ne na wayar da kan al'umma da kuma sanarwa abu masu muhimmanci hmm. yana da kyau mutane su ɗauki abin mai muhimmanci ne mai kuma wayar da kan al'umma da ilmantar da su hmm. amma kai abin da za ka aibanta wani ko kuma ka ka zalunce wani ko kuma ka muzanta mu mutum ba kyau ka yi abin da zai kawo ci gaban wajen ku da yankin ku da kuma al'umman ku na gode mai magana ayuba garba imam kafin ma daki a jihar bauchi to mun gode malam ayuba garba Allah sa kuma sauran yan Najeriya sun ji wannan yanzu muna jihar Kebbi waye a jihar Kebbi Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu wa alaikum salam kuna magana da Nasiru Mamman Rikoto area Zuru Kebbi sai da aka fi sani da dan Nafi to nasiru mamman me ra'ayinka game da wannan batun eh to ra'ayina game da wannan harka ta sada zumunta da ake korafi a kan shi tsakani da Allah idan aka ce a kashe shi ko kuma illa shi yana da illa ta wani gini ta wani gini kuma bai da illa saboda abin da yasa nake maka haka nan saboda kaga idan manyan mu ba su son yin abu a ban idan ana yin wannan abu ana watsawa ga duniya suna zuwa su yi su gyara mm. mu nan ta taba samuwa gare mu nan zuru wani ya yi wannan gabatanci ga wani babba har abun ya so ya kawo ce kuce daga baya suka samu aka shirya su ne kaga ko mu ci gaba ne gare mu ba gaskiya magana su ke shiko bai da wata illa gare mu eh da ina godiya ne na su mamman rikoto area zurke bisa zon da to mun gode ma nasiru bari mu je jihar taraba waya jihar taraba Bayaro Ismaila Bamu daga mai samari Sardana Local Government Taraba State. To Mala Ismaila me ra'ayinka game da wannan batu? wannan batun gaskiya idan da son samu ne gwamnati ta ɗauki babban mataki ta kafa ma hukuma mai bincike irin wannan abubuwan domin abubuwan jita-jita ya ƙaru a social media ba ya ƙaru ma ana ƙirƙiro wa'ansu abubuwa wa'anda ka gama idan ka gan shi kai ma ka san wannan ƙarya gwararta misali abun da ya faru a mambila sai ka ga an turo abubuwan da kai kana filin baka taɓa ganin wannan fili ba sai a ce maka a mambila ya faru duka kuma social media ne to mun gode malam ismaila da fatan ina ina ina ma gwamnati roko ta Allah ta ɗauki irin wannan mataki fara mataki kuma ta koma da wa'ansu don wa'ansu kuma su gane su. to to mun gode kwarai da wannan shawara naka Allah ya sa mahukunta sun ji tare da duba wannan batu naka domin yin wani abu kai kuma da kiran malam ismaila da jihar taraba ne muka kawo karshen wayan da za mu iya ɗauka yau sai a yi ƙoƙari gobe ma an buɗe layi a kira mu domin bayyana ra'ayi a sabon maudu'i yanzu ga shirinmu na gaba labaran wasanni to tare da fatan mun sami ku lami lafiya a wani sabon shiri na labaran wasanni muke tarbon ku ga shirin tare da fara da labarin cewa najeriya ba ta ta sa'a ba ta sha kashi sosai a hannun kasar Morocco a gasar da suka yi jiya Lahadi na neman cin kofin zakaran Afirka inda su 'yan Morocco din suka zama kasar farko da ta ɗauki nauyin wannan irin kwallo din kuma suka yi nasara a kanta inda suka lallasa Najeriya da ci hudu da bako ɗaya a wasan nasu. 'yan wasan Morocco da dama sun lallasa Najeriya din wajen saka kwallon su a cikin ragan Najeriya ɗaya daga cikin su shine Zakariya Hadraf wanda shi sau ma biyu yana saka kwallo a cikin ragan Najeriya din. na biyunsu shine walid elkarti wanda shi ma ya saka kwallo sannan ayub elkabi ya kammala cin na hudu da suka yi wa najeriya najeriya kuma ta samu ta yi wasanni ne ma da 'yan wasanni guda goma banda aka fita eneje moses saboda ya samu kati dorawa ta biyu bari mu na amurka inda a karan farko kungiyar kwallon kafa ta zarika ruga ta amurka din wato ta philadelphia eagles suka lashe kofinsu na farko na super bowl a karo na farko cikin kusan shekaru 60 bayan da suka samu nasara a kan patriots na new england da ci 41-33 a karan batta karfar da suka yi jiya a birnin minneapolis na jihar minnesota wanda nisan shi kusan kilomita 700 daga philadelphia amma wannan bai hana 'yan philadelphia din ganin abin da ya faru su yi cincirin kan tituna suna ta murna ba. wannan shine karo na farko a cikin yunkuri guda biyu da 'yan eagles na philadelphia suka yi na cin wannan kofi dinnan kuma wannan nasara din rabon da su samu irin ta tun shekarar 1960 sai koriya ko kuma koriyoyin duka guda biyu domin labarin da aka bayar na cewa wani babbar kusa na gwamnatin koriya ta arewa zai halarci wasannin motsa jiki na olympics da za a buɗe ranar juma'a na mai zuwa allah ya kai mu a birnin pyeongchang na koriya ta kudu ya kara kuzari da sha'awar wannan wasanni din a wurin mahalartarsa da masu kallonsa ma'aikatar haɗin kai ta koriya ta kudu ce ta ba da sanarwar cewa kim yong nam wanda shine shugaban majalisar dokokin kasar koriya ta arewa shine zai jagorancin 'yan koriya ta arewa din zuwa nan wasannin da za a fara ran juma'ar nan mai zuwa kuma ko bayan shi wannan babban bako na koriya ta arewa har ila shi kansa shugaban koriya ta kudu din zai halarci wasannin tare da mataimakin shugaban amurka mike pence da kuma ma prime minister kasar japan wato shinzo abe abin da yake sa ake duban cewa wannan wata dama ce ta samun shugabannin kasashe daban-daban koma gefe daya su tattauna ta hanyar diplomasiya domin rawar rikicin da ake da ita koriya ta arewa din kuma rahotanni sun ce wannan wasannin da za a yi inda da koriya ta kudu da koriya ta arewa za a taki tare a lokacin da za a yi bikin buɗe wasanni din wato zai kada jaddada matsayin da ita koriya ta kudu ta dade tana nuna wa duniya cewa inda an bi ta lallashi da tattaunawa da tuntubar juna ta irin waɗannan hanyoyi ɗin ta diplomasiya to za a yi warware matsalolin da ake fuskanta da ita koriya ta arewa din juma'a abin da ya sauka labaran wasannin yau litinin kenan sai watan allah ya kai mu huta lafiya. Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Kwana-kwanan nan ne sakataren harkokin wajen Amurka ya sake sanya Iran a cikin jerin kasashe goma da suke zama abin damuwa saboda kyalewa da kuma ci gaba da keta 'yancin yin addini. Yanayin 'yancin addini a Iran har yanzu na cikin matsanancin yanayi. A wani rahoton masu rajin kare hakkin bil'adama na nuna cewa hukumomi sun sha ɗaukar matakai kan Shani Ram Isave, matar Victor Beth Tamras, wadda a baya ya jagoranci cocin Pentecostal a Iran saboda kawai addinin da take bi wanda ya kai har aka yanke mata hukuncin ɗaurin shekaru biyar a kurkuku, wai domin an same ta da laifin da ya saba wa dokokin tsaron ƙasa. A watan Yulin bara aka ɗaura mijin na tsawon shekaru goma a kurkuku sakamakon samunsa da makamancin irin wannan laifin. Haka shi ma ɗansa Ramil ana zarginsa da laifuffukan da suka jibanci tsaron ƙasa saboda addininsa da cocin da mahaifinsa yake jagoranta. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta yi nunin cewa gwamnatin ƙasar tana auna waɗanda suka yi radda suka shiga zama kristoci a Iran inda akalla aka ɗaura mutum goma shekaru masu yawa a fursuna a bara. Hakanan mabiya ɗarika ko addinin Bahai suna ci gaba da fuskantar danniya. Ofishin kare hakkin bil'adama a Iran ta ba da rahoton cewar an gaya wa malamar addinin Bahai Azita Rafizadeh cewa za a yi mata sakin kusa da ƙarshe daga kurkuku idan ta tuba ta kuma ba da haƙuri kan koyar da addinin Bahai ta yanar gizo. Shi ma mijinta Payman Kosh Bagi, malami kuma mamban al'ummar Bahai an kama su tare a shekarar 2015. An yanke musu hukunci a kan laifuffukan da suka shafi tsaron ƙasa da kuma kasancewa cikin haramtacciyar ƙungiya. 'Yan ƙungiyar Bahai na cikin mutanen da aka daɗe ana musguna musu a Iran, kamar yadda ya bayyana da cikakken bayani a cikin sabbin ƙasidu daga hukumomin ƙasar da jaridu da muryoyin da aka ɗauka da wasu majiyoyin da ita ƙungiyar Bahai ta ƙasa da ƙasa ta ƙirƙiro daga sabon rumbun adana bayanai da ta ƙirƙiro. Saka Iran a cikin jerin ƙasashe da ke janyo damuwa ta musamman saboda ci gaba da keta 'yancin addinai na nuna mahimmancin da Amurka ta aza kan mutunta wannan 'yancin na bil'adama. Kamar yadda shugaba Donald Trump ya ayyana ranar 16 ga watan Janairu da aka ware a zaman ranar 'yancin addini ya ce Amurka na jagora kan 'yancin addini saboda ba mu yarda cewa 'yancin walwalar addini na Amurkawa ne kaɗai. Ya ce, ba gudu, ba ja da baya, a ƙudurinmu na sa ido kan wa mutane saboda bambancin addini da kuma aiwatar da manufofi da za su ƙarfafa 'yancin yin addini. Ta wannan ƙoƙari, muke hankorin ganin ranar da mutane daga kowane addini za su gudanar da addininsu kamar yadda suka hakikance a zukatansu. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Idan kuna da wani bayani sai a rubuto wa editorials a VOA Washington DC lamba biyu sifili biyu uku bakwai USA. Za kuma ku iya bayani tare da duba editorials ɗinmu a VOA editorials adreshi www.voanews.com/editorials. To madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kana a takaice. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya faɗa a yau Litinin cewa matsayar da ƙasashen duniya suka cimma ta ƙirƙirar ƙasar Falasɗini kafaɗa da kafaɗa da Isra'ila sai ta yiwu tunanin yana ƙara wargajewa a kuma lokacin da harkokin zamantakewa da tattalin arziki a zirin Gaza suke ƙara taɓarɓarewa. An kashe ɗaya daga cikin manyan masu binciken haramtaccen cinikin hauren giwa da na karkanda a faɗin duniya. Jiya Lahadi ne aka sami Esmond Bradley Martin a mace a gidansa, da alamun an daba masa wuya a wuyansa a gidansa da ke birnin Nairobi, Kenya. Mataimakin shugaban ƙasar Amurka Mike Pence ya fara ziyarar aiki zuwa arewa maso gabashin Asiya a wannan satin. To madalla. da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba sa sai gobe da safe ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin ciki ko har da shirin tsakan mai wuya na Aliyu Mustapha Sokoto yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa musamman hafsar Bello dan mai tsoro da taimaka min domin gabatar da shirin sai Julie Gresham da ta bada umarni da injiniyan mu wannan lokaci wato injiniya Justin ni Ladan Ibrahim Auke cewa ku kwana lafiya mu ko mu ƙara saunin lahiya alheri